me za ka ce dangane da kama yaronka da aka yi alhamdulillah hajiya babu abin da zan ce sai godiya saboda yaron nan na buga gaban na buga yamma na buga kudu na buga arewa kai duk wani mai abin da yake da shi a hannu ba inda ban buga ba amma yaron nan ban same ba katsam sai ubangiji allah ya je homin da malam malam zaki allah saka masa da Allah ya matsayi Amin baba Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Na gode, na gode, na gode baba abin da zan ce sai godiya. Gaskiya. Alhamdulillah. Ai malam zaki ya fi haka. Daga nan har mu koma ga Allah ina gode ma. Gaskiya ne, gaskiya ne baba. Alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. Ba sake nan karar daga cikin aikin alherin da malam zaki yake yi. Duk abin da ka sani shi yana sa taimakonsa domin saduwarsa da ubangijinsa aikin sa ne Allah ya saka mai da alheri amin baba na gode na lafiya baba ka ka lafiya sauka lafiya masha Allah